من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da ashirin ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shi ne yammaci na uku ga watan bakwai shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu'amdatul ahkam na abdulghani al-maqdisi wannan kuma shine darasi na uku babin da za mu tashi a kai yau babu dukulil khala'i wal istitabati babu dukulul khala'i wal istitabati babin da yake magana dangane da shiga ban ɗaki da kuma yin tsarki al istitaba tsarki idan an ce al khala'u a larabce fili wanda ba kowa to galibi tun da mutane a da musamman larabawa da ke raye cikin sahara in sun tashi biyan bukata ta bayan gida ko bawali mutum kan nemi wurin da ba kowa don kar kowa ya gan shi ya je ya biya bukatarsa to sai aka mayar da wannan ya zamanto suna na dukkan wurin biyan bukata ko da fili ne ko da gini ne kewayayye amma asalinsa a larabta filin da ba kowa wannan babi ne da yake magana dangane da kulul khala'i wato shiga wurin biyan bukata shine ban daki wal istitaba da kuma yin tsarki sai malai yace hadal bab yuzkaru fihi adabu dukhulil khala wannan babi a cikinsa za a ambaci ladubba da shari'ar musulunci ta tanada dangane da shiga ban daki wal julusi fihi da tsuguno cikin ban ɗaki ɗin don biyan bukata wanda ladabi shari'a ta yi maka tanadi ba yadda kake so za ka yi ba sai da shari'a ta tsara maka a matsayinka na musulmi lafazin aljulus galibi akan yi amfani da shi don zama haka kuma akan yi amfani da shi don tsuguno ko da ba zama ba wal khuruj minhu da ladabba da shari'a ta tanada dangane da fita daga ban ɗaki in za ka fita yaya za ka fita bayan ka fito me za ka ci kama yuzkaru fihi kayfiyatul istitabati min al kamar yadda a cikin babin za a ambaci yadda mutum zai tsarkaka min al-anjas daga nau'ika na najasa al jam'i ne na an-najis fil nau'ika na najasa ɗin da ke fitowa a wurare guda biyu gaba da baya kenan wa ma kuma makamahu da abinda wato bi hajarin wato wannan biyan wato wannan tsarkaka din irin tsarkin da zaka yi da duwatsu wato shine al-istinja wa ma yaqumu maqamahu ko abin da ke tsayawa a madadinsa a madadin dutse din wa taharruz minha babin zai kunshi yadda mutum zai nesaci najasa wa hadha min abwabi kitab at-taharati al-mazkur sabiqan wannan yana cikin babuka da ke karkashin kitabu tahara wanda shi ne babbar matashiyar maganan da aka buɗe littafi da shi dama galibi idan sun ce kitabu kaza to kitab babbar tashar kenan karkashinta kuma za ka sami abuwab za ka sami fusul za ka sami mabahis kitab babbar tashar kenan idan an ce kitabu tahara tsahara tana da faɗi alwalala na ciki kamun ruwa na ciki wankan jaraba na ciki taimama na ciki ruwan da ya kamata a yi da su yana ciki koge ko dutsen da ya kamata a yi da su yana ciki ababe da yawa za su shiga cikin kitabun tsahara to dan ka ji daɗin karantaswa dan ka isar da sako daidai sai ka raba shi babuka babuka babul awwal sai kai magana kan alwudu babi na biyu kai magana kan wanka babi na uku kai magana kan taimama ko in kaga dama ka raba shi babuka kitabul miya wato babu kitabu taharati babul miyahi ka fara magana akan ruwan kansa wani irin ruwa ake da shi to duk inda ka ji babi to yana shiga karkashin kitab ne kun fahimta da kyau da haka wannan babul khala'i dinnan ko dukulul khala'i wal istitaba wato babi ne daga cikin babuka da ke shiga karkashin kitabu taharati الحديث الأول آه، الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث wannan shine jerin hadisi na sha ɗaya cikin hadisan wannan littafi gaba ɗaya an anas ibn malik an karɓo hadisin daga anas dan malik mai hidima gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Allah shi kare da gare shi anas dan malik yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi kana iza da khalal khala'a ya kasance idan yayi nufin shiga banɗaki ko wurin biyan bukata kala sai ka ji ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'ith wannan ɗaya daga cikin ladubba na shari'a kenan ga wanda zai shiga banɗaki. In ya yi nufin shiga sai karanta wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith dammun din kha'un nan ta farko za ka yi mata damma ba kuma wato ainihin ita ma mutum zai mata damma al-khubuthi al jam'i ne na kalmar khabith sai kuma al jam'i ne na kalmar khabisa idan an ce khabith wato aljan kenan mai cutarwa namiji khabisa kuma mace kenan yayin da mutum yace Allahumma inni a'udhu bika yace ya Allah ina neman kariya da tsarewarka min al daga mazaje cikin aljanu masu cutaswa wal khaba'is da mata cikin aljanu masu cutaswa wannan ladabi kenan na shari'ar musulunci da aka tanada ka fada idan zaka shiga ban daki ya rage na kace da ni to wani lokaci zai zanto a dajin Allah mutum zai biya bukatarsa baban daki ba to ya zai yi to shine malamai suka ce lokacin da kake tsaye kana shirin zage mazarin wandanka sai ka karanta sannan ka zare wandanka ka tsuguna ba shi kenan ba <laughs> tunda ba wuri ne ke kewaye ba kar ka ce to ya zan yi in shiga fili ne na Allah daji niki ce to lokacin kafin idan kai nufin cire wandonka sai ka faɗa sannan sai ka cire wandonka ka tsuguna don biyan ka wannan mutum zai faɗa ko zai shiga wani ɗaki ko zai tsuguna an fahimta da kyau wanda uwa ya kawo shawarar cewa me zai hana tunda wannan littafin da nake da yake hannuna akwai sharhin waɗannan hadisai mu rinka karanta wani abu na sharhin to an sadde da na bashi shine idan za mu karanta sharhin za mu tsawaita zance da yawa kuma waɗansu littafin da ke hannunsu babu wannan sharhi a ciki duk da cewa waɗansu kuma akwai sharhin a ciki wato ku gane ko da wani lokaci darasi akan ɗauke shi haka mataki mataki yanzu idan muka sauke muka ce za mu sake maimaita littafin in dai har Allah ya rayar da mu kuma kana nan za a sake maimaitawa to lallai ka halarta sai ka ƙara jin wani abin da da baka taɓa jin sa ba in za mu maimaita su uku haka in za mu maimaita su hudu haka saboda a matakin farko kana ɗaukan mutane da bayanin da ba zai yawa ba ba zai gundiras ba ba zai rikitar ba har mutum ya rasa makamar zaren me aka ce wannan zancen ya sa ka manta da wancan to sai a rinka mun abu sama sama ana shafa shi a wuce to wannan shine manufa amma in muka ce kowane hadisi za mu tsaya sai mun yalwata harshe a kansa sai mun biya bukatar da ake bukata game da kowane hadisi to ai hadisi ɗaya ya ishe mu darasi da kullum sai mu hadisi ɗaya sai mu tashi dai idan muka tsaya an Anas ibn Malik wane ne Anas dan Malik shine wane wane wane sai mu dogon tarihin sa wajen minti goma sha biyar to daga nan gurin sai kaga kuma wani lokaci zai dauka kowane darasi yana da matsayinsa kun gane da kyau da haka ba lalle ne mu bi shirhin gaba ɗaya ba to amma dai abin da yake za a iya fahimta karkashin hadisin malamin ya kasa sharhin gida uku ne farko garibul hadis ya dauki ɗaiɗaikun kalmomi na hadisin ya fassara na biyu almanal ijmali lil hadis na uku ma yi ukhazu min al hadis hukunce hukuncen da a iya fahimta su karkashin hadisin to wani lokacin yayi su da yawa wani lokacin yayi su gajeru to na yi mana alkawarin duk inda yi su gajeru za mu karanta inda yi su da yawa za mu kyale sai dai mu faɗe su da hausa kawai mu wuce to wannan hadisi da ya karanta mana yanzu malami mai sharhi ya bayyana irin abin da za a iya fahimta karkashin hadisin na farko istihbabu hadha du'a inda iradati dukhulil khala mustahabbi ne karanta wannan addu'a lokacin da mutum zai shiga ban daki li ya'mana min ash-shayatin allazina yuhawiluna ifsad salati dan mutum ya amuntu daga shaydanu waɗanda suke son su lalata masa sallah me yasa shaydan ke so ya za a yi lalata masa sallah in ka shiga ban daki ba tare da wannan addu'ar ba shaidan zai iya sanya najasa a jikinka a wani wurin da baka sani ba ko a tufafinka a wani wurin da baka sani ba sa kar ka samu Kamalus bahara kar ka samu cikar tsarki sai kuma da tsarki ake yin sallah to yayin da ka nemi tsari sai ga Allah ya riga ya kare ka daga sa bai samu nasara a kanka ba an gane ko na biyu anna min azza shayatin annahum yusabbibuna tanajjusa yana daga cikin cutarwar da shaidan ke wa bani adam suna sabauta wa mutum wato najasa ta taba shi litafsu da salatu al-abdi ba dan koyo ba dan sallar mutum ta lalace fa yasta'izu minhum dan haka sai mutum ya nemi tsari kenan yattaqi sharrahum dan ya amuntu ya kare kansa daga sharrin su haka ya kamata mutum yi kuma me yasa sai zaka shiga ban daki saboda su aljanu kun san kala biyu ne akwai musulmai a cikin su akwai kuma kafirai da nassan alqur'ani suka ce wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun sannan suka ce wa inna minna salihuna wa minna duna zalika kunna qara'iqa qidada to dukkan kafirai daga cikin aljanu babu wuri da suka mayar da shi dandalinsu wurin zama falo da suke zama su hira sai wuri mai datti mai kazanta kamar ban daki da wuraren da ake zubar da shara saboda me saboda zuciyarsu akwai sharri a ciki sai ya zanto wannan sharrin yana gun su har cikin mu'amalolinsu da al'adunsu shi yasa kuke gani bokaye da suke mu'amala da aljanu da 'yan duba da 'yan bori da suke mu'amala da aljanu za ka gan gaba ɗayan su kazamai ne saboda aljanna ke sharɗanta kazanta kafin ya yi mu'amala da su duk wanda ka ganshi shi ma ko dan adam ne sai kaga ya fita daga hayyacinsa shi ma dai ya zama wani aljan daga cikin yan adam din saboda zaka ganshi ko da ba rigar fiki a jikinsa sai riga ta fata ko walki na fata sannan kuma kila baya wanka a wata sai so daya duk shedan ya sirranta masa haka jikinsa zaka je na wari idan ka ganshi da kwantsa shi kai shi ka hada ido da shi tashin hankali ne sai ka ce a'udhu billahi minka ko da a zuci ne ba ya da kyan gani fuskarsa babu annuri babu haske na imani su da shi to haka aljan din yake galibi aljanu sun fi so wuri mai kazanta kamar ban daki da inda ake zubar da shara nan ne dandalin su to da haka in zaka shiga wurin sai ka nemi tsari da Allah dan ya kare ka daga cin su ina fata kun fahimta da kyau ashe kenan kun ga tsafta a musulunci abu ne mai kyau barin jikinka da datti yana daya daga cikin abin da ya sa shedan ya sare game da kai barin bakinka na wari yana daga cikin abin da ya sa shedan ya sa rai tattare da kai shi yasa shari'ar musulunci sai ta shar'anta mana tsafta kaga za ka kama ruwa bayan abin nan sannan kuma za yi wanka sannan ga kuma alwala sau biyar a kowane yini kaga duk tsafta ce wannan sannan kuma ga yadda annabi yake cewa ka yi amfani da aswaki yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala ba dan kar in matsanta wa al'umma ta ba da na umarce su da yin aswaki yayin kowace sallah sai sun yi aswaki to kaga duk wannan wani abu ne da ake bukata kuma annabi ce kada ka ci tafarnuwa ka zo masallaci kada ka ci albasa ka zo masallaci domin mala'iku na cutuwa da warin bakinka sai malamai suka ce tafarnuwa da albasa waɗannan ba wai makasud bane bi zatihi dukkan abin da yake yana sa warin baki ka ci shi to kar ka zo masallaci sai ka tsaya sai bakinka ya dina wari sannan ka zo ina fata an fahimta dai idan ka zo zaka cutar da mala'iku za ka cutar da yan uwanka musulmi da kuke sahu ɗaya don Allah ku dubo danna adab na musulunci masu tsari shi yasa ko da ka tashi daga barci da asuba kafin ka zo masallaci nema man goge hakora ka goge bakinka nema asuwaki ka kariya ka goge bakinka musamman itacen nim na ɗauki da sinadari da waɗansu sinadari da ke kashe ƙwayoyin cuta da ke cikin baki ragowar abinci da ke makalkalewa itacen nim na kashe shi binciken ilimi na zamani ya tabbatar da wannan to wannan sai ka gyara bakinka sai ka zo masallaci assalamu alaikum wa rahmatullah ba a jin wari assalamu alaikum wa rahmatullah ba a jin wari amma ka tashi daga barci ka ci miyar kuka dawa baka yi asuwaki baka kwanta ba goge baki baka kwanta ka tashi da asuwa baka goge baka kwanta kai ka dauka wannan ma ibada ce gudun duniya zuhudu haka ka dauka baka san baka zanta ce wannan ba zuhudu bane ba sai ka zo masallaci assalamu alaikum mutane na jin wari assalamu alaikum mutane na jin wari ana gaisawa da kai ana kawo da kai babu daɗi irin wannan wannan ba ɗabi'ar musulmi bace ba musulmi so ake zo mai tsafta mai gyara jikinsa mai tsaftace hakoransa mai komai sai dai kawai kuskure na dan adam wanda ya iya faruwa yau da gobe amma dai ka yi iyakacin kokarin ka wajen tsaftace tufafinka wajen tsaftace jikinka wajen tsaftace bakinka har wannan ladubba da shari'ar musulunci ta tanada ta tanade su ne ga dukkan ɗaiɗaikun musulmi maza da mata kuma irin wannan kiyaye tsafta ɗin shi ne abin da zai sa kai kanka rayuwar ka ji ta da daɗi kuma dukkan abokin zama da kai ya rayu da kai yana mu'amala da kai cikin jin daɗi namiji na tsafta matarsa za ta ji daɗin zama da shi mace na tsafta mijinta zai ji daɗin zama da ita amma da zarar mace ba ta tsafta ba ta gyara jikinta ba ta gyara haƙorinta mijinta zai tsane ta yau da gobe dama duk kyanki saboda yau da gobe wata rana dole sai kin dan yi kuskure ma kafin ki shawo kansa saboda an dade ana tare da an gunduri juna kai ma duk kyanka yau da gobe wata rana sai ka gaji da kai sai ka dan yi kuskure ma sai ka dan gyaggyara amma ba haka ba ka tsaya buzu buzu da kai sai ga baka abin nan ba duk waɗannan ladubba ne da shari'ar musulunci ta tanada da ya kamata maza da mata kowa ya rinka yi amfanin duniyar a zauna lafiya a bauta wa Allah a yi istighfari a yi salatin annabi a mutu a shiga aljanna shikenan fa to me zaka bata lokaci ka shiga wani abu daban shikenan fa duniyar wannan a kyautata al'amura a kyautata rayuwar zama a ji daɗin rayuwa a yi salati a yi sallah a yi yadda ake bukata mu'amala mai kyau la darara wa dirar a mutu a shiga aljanna shikenan abu na uku wujubu ijtinabin najasat wannan na nuna mana wajibcin nisantar najasa wa amal al-asbabi al-munjiyati minha da kuma mustahabbanci ko wajibcin aikata sababba da ke nesantar da mutum daga najasa faqad saha anna adam at-taharruz min al-bawl min asbabi azab al-qabri wato ya tabbata cikin hadisi kamar yadda bayani zai zo nan gaba rashin tsarkakowa daga fitsari yana daga cikin abin da ke sabota wato ainihin azaban kabari to kaga kenan karanta wannan addu'ar sai ya kare ka daga aljan rashin karanta ta akwai tsammanin nan aljan ya dauki fitsarin ka ya sa a jikin ka a jikin tufafin ka a wani wuri da baka sani ba ka shiga ban daki baka karanta ba ko kin shiga ban daki baki karanta ba sai shedan ya sa maka najasa wanda tsarkakuwa daga najasan nan yana daga cikin abin da zai tsirar da kai azabar kabari rashin tsarkakuwa yana daga cikin abin da zai wajabta maka Allah ya tsare mu الحديث الثاني عشر عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل حديث نشاب يمكن نعم. عن أبي أيوب الأنصاري أنكر daga Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu Allah shi kare da a gare shi ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce idza ataitumul gha'id idan kun je yin bayan gida lafazin al-gha'id a asali lafazin al-gha'id yana nufin wuri wanda yake gangare ba tudu ba to galibi a da in mutane za su biya bukatunsu waɗanda suke zaman karkara ba birni ba sukan nemi wuri mai gangare don su suturce jikinsu don kada wani ya gansu to sai aka sanya wa abin da ake yi a wurin ya zanto shine alghayatin amma asali sunan wurin ne idza ataytumul qa'ita idan kun je bayan gida ko kun je wurin zagayawa manzo Allah ce fala tastaqbilul qiblata kada ku fuskanci alƙibla bi gha'itin wajen yin bayan gida wala baulin ko bawali wala tastadbiruha haka kada ku juya ma alkibla din baya me za ku yi walakin sharriqu aw gharribu sai manzo Allah ce sai dai sharriqu ku kalli gabas aw gharribu ko ku kalli yamma قال abu أيوب abu ayyub al-ansari yace fa qadimna shama sai muka je kasar sham fa wajadna marahida qad buniyat nahwa al-ka'ba sai muka samu ban dakuna an gina su suna fuskantar al-qibla ta yadda in dai ka shiga zaka tsuguna lalle ne kila zaka juya wa al-qibla baya ko ka juya mata gaba ka fuskance ta yace to da muka samu haka me ya faru nan harifu mun in mun shiga sai mu karkata kanmu ba ma kallon inda ban ɗakin ke kallo sai mu karkata mu kalle inda ba za mu fuskanci alƙibla ba ba kuma za mu juya mata baya ba wa nastaghfirullah azza wa jalla sauran al'amari ko mu roki Allah gifari ko wani ya faru na kurkure amma iyakacin kokarin mu ga yadda muke to wannan hadisi mai yake nunawa abinda wannan hadisi ke nunawa yana daga cikin ladubba wato ainihin na na biyan bukata kada mutum ya fuskanci alƙibla kada kuma ya juya mata baya shine ɗaya daga cikin abin da za a iya fahimta karkashin hadisi mayu yu'khadhu hadis annahyu an istiqbal al-qiblati wa istidbariha hala qada'il haja nabiyu al bil inhirafi an al-qiblati fi tilka al ko da ban daki ya zanto in ka shiga cikin sa yadda aka fuskantar da kai za ka kalli alkibla ko ka juya mata baya me ya kamata kai kai sai ka karkace da kanka ina fata an fahimta dole ne sai ka zauna yadda aka tsara zaman ba sai ka karkace ba kai ka kalli inda ba alƙibla ba kai sai ka karkace da kanka dan shine abin da sahabbai suka yi an gane ko abu na uku anna awamir ash-shari'i wa nawahiyahu takunu amatan li jami'il umma wa hadha huwa al-asl duk abin da shari'a ta yi umarni cewa ku yi kaza ko ta hana ku bar kaza wannan ya shafi kowa cikin al'umma wannan shine asalin zance amma wa ta takunu khasatan li ba'd al-umma wani lokaci a iya samun umarni bai shafi kowa da kowa ba waɗansu al'umma kaɗai ya shafa wannan in an samu wani dalili da ke nuna hakan sai a aiki da shi a haka an gane ko wa minha daga cikin irin wannan hadal amru umarnin da ke cikin wannan hadisi da annabi ya ce walakin sharriqu aw gharribu kar ku fuskanci al-qibla kar ku juya mata baya sai ce me sai dai ku kalli gabas ko ku kalli yamma to wannan umarnin gawa wa yake ga kowane ɗaya cikin al'umma a'a ga mutanen madina kaɗai saboda mutanen madina alƙiblar su kudu ce sai aka ce kar ku kalle ta ma'ana kar su kalle na kudu kar su zuya mata baya ma'ana kar su kalle na arewa sai dai ce ku kalli gabas ko yamma dan su in sun kalli gabas to su kalli alƙibla ba ba su zuya mata baya ba haka in sun kalli yamma ba su kalli alƙibla ba ba su zuya mata baya ba kaga wannan hadisin na mutanen madina ne da waɗanda suke matsaya irin tasu wanda a jogurafiyance garinsu ya zanto yana arewa da makka ko yana kudu da makka to kaga yadda za su yi shine sai dai su kalli gabas ko yamma dan in garinsu na arewa da makka sai suka kalli kudu ba sun kalli alƙibla ba in suka kalli arewa fa sun juya mata baya kenan wanda duk shari'a ta hana haka in garinsu na kudu da makka ina za su kalla su yi sallah ba arewa ba to kar su kalli arewa nan wajen bayan bukatan su kar kuma su juya mata baya kar su kalli kudu sai dai su kalli ina gabas ko yamma amma irin mu wanda mu muna yamma da makka ba za a ci shariku wa garribu ba dan ko din shi shine ka kalla alkibla din garribu din kuma shine ka juya mata alkibla baya dan haka wannan hadisi ashe ba kowa ya shafa ba ya shafi mutanen Madina da makamantansu wanda alƙiblin su take kudu ko arewa amma mu da alƙiblin mu take gabas ko duk wanda alƙiblin su take gabas ko yamma to wannan hadisin bai shafe shi ba ina ba ta kun fahimta da kyau eh kamar da hausa yadda yake so a'a baka fahimta ba kenan shi yasa na ce kun fahimta kuka ce na'am kuma har da kai a ciki baka fahimta baka ce sai yadda yake so yanzu kun fahimci sai yadda yake so cikin wannan hadisin ba wanda ya fahimci wannan sai kai kadai yanzu kaga sai in fuskance ka abinda ake nufi da hadisin kar ka yadda ka kalla alqibla kuma kar ka juya mata baya ka fahimci wannan sai annabi ce amma ko yi gabas ko yamma to yanzu mun alqibla wannan idan muka yi gabas ba shine mun fuskanci alqibla ba in muka yi yamma ba shine mun duk misalin da na buga na cewa mutanen makka suna ina da suna mutanen madina suna ina da makka suna arewa da ita to mutumin da yake arewa da maka ina zai kalla ya sallah zai kalle na kudu to kaga a nan gurin kenan ba zai kalli kudu da yin biyan bukata ba kuma ba zai biya mata baya ba haka mutumin da yake kudu da maka ina zai kalla ya sallah to yanzu idan ya zo biyan bukata kaga kenan bai halatta ya kalla arewa biyan bukatan so bai halatta juya mata baya ba ina ne zai kalla yadda ba zai fuskanci alƙibla ba kuma zai juya mata baya ba to da su ake ban da kai <laughs> ba ji alhikimatu fi zalika ta'zimul ka'batil musharrafa abu na hudu za mu fahimci girmama alƙibla kenan girmama ka'aba ta yadda aka hana mutum ya fuskance ta wajen biyan bukata ko ya juya mata baya shi yasa ya zo cikin wani hadisin daban marfu'i annabi ce za a ta ahadukumul buraz falyukrim qiblatallahi azza wa jalla wala yastaqbil qibla wani hadisin kenan daban ma'ana idan mutum ya zo biyan bukata ya girmama alƙiblar ubangiji ita ce ka'aba kar ya ce zai fuskance ta an gane ko abu na biyar daga cikin wannan hadisi huna al هنا الاستغفار القلبي لا اللساني abu ayyub al-ansari yace da muka je sham sai muka samu sun gina ban dakuna suna kallon ina suna kallon alƙibla to yaya muka yi idan mun shiga mu sai mu karkace mu kalli inda ba alƙibla din ba yace fanar harifu sai mu karkace mu kalli inda ba alƙibla ba wa nastaghfirullah sai mu yi istighfari to kila ka fahimci wannan istighfarin da yake yana istighfari lokacin da yake ina cikin bandaki to shine malaka ta istighfarin nan da suke yi suna yi ne da zuci al istighfarul qalbi lal lisani ba da baki ba لأن ذكر الله باللسان في حال كشف الأورى وقضاء الحاجة ممنوع ويتي saboda batan Allah lokacin da mutum ya cire tufafinsa a jikinsa ko lokacin da yake biyan bukatansa an hana to wannan magana tashi ba za mu sallama ba fa ba hana ka ka ambaci Allah ba dan babu tufafi a jikinka ba hana ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin bukhari yace idan ɗayan ku ya zo wa matarsa wajen kusantar ta yemi yace bismillahi bai ambaci Allah ba Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana lokacin ba komai jikinsa <laughs> shi yasa Imam Bukhari babu yayi akan wannan hadisin babu yayi guda cikin sahih Bukhari yace babun at-tasmiyatu ala kulli halin babin da yake nuna yin bismillah a kowane hali kake ma'ana ko da tufafi ko babu yace wa indal wiqa'i da lokacin saduwa da iyali kai bismillah ai babu tufafi jikinka ashe maganar cewa ba za ka yi bismillah ba dan babu tufafi a jikinka wannan magana ba tabbatacciya bane ba maganar cewa kuma ba za ka yi magana ba dan ba tufafi a jikinka wannan ma ba tabbatacciya bace ba wai mutum na ban daki shikenan an kai maka ruwa ya kare kuma kana so ka wa iyalinka magana ko ba tufafi jikinka ko ba za ka yi magana ba wai ce ba za ka yi magana ba za ka yi magana da karfi a kawo ma ruwa da kumfa jikinka ba wani sabo da kai baka saba Allah ba baka saba manzon Allah ba ba wani haramci a ce duk ba gaskiya bane wannan cewa mala'iku suna jin kunya ka za su kau da kai kun fahimci wannan da kyau da haka dai wannan hadisi na nuna mana ɗaya daga cikin ladubban biyan bukata wato idan mutum zai shiga ban ɗaki idan ya shiga ban lalle mutum idan zai biya sa kar ya kalli alƙibla kar kuma ya juya ma alƙibla baya kun fahimta ko to amma me ke faruwa an samu waɗansu hadisan daban waɗanda suke kamar sun saba ma zahirin wannan shine ɗaya daga cikin su ga hadisi na gaba alhadisu salisa ashar hadisi na goma sha uku عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة عبد الله بن عمر yake cewa raqaitu yawman ala baiti hafsa wata rana na hau kan soran ɗakin hafsa hafsa bintu umar kenan matar annabi sallallahu alaihi wasallam na hau soran gidanta ko na hau rufin ɗakinta fara'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba da niyya ba sai na hango annabi a can wani wuri ya ta huye na biyan bukatarsa mustaqbil sham ya fuskanci sham mustadbir al-ka'aba ya juya wa ka'aba baya yanzu wannan hadisi ya nuna me kenan ga annabi sallallahu alaihi ya fuskanci sham tunda ko ya fuskanci sham ya juya ka ka'aba baya daidai lokacin da yake biyan bukatarsa to wannan hadisi da malamai suka hada shi da wancan da makamantansu sai suka ce to asalin hanin da annabi yayi ko kuma asalin hukunci na fuskantar alƙibla lokacin bawali ko bayan gida fuskantar alƙibla ko juya mata baya me wannan hukuncin me hukuncin sa a shari'a waɗansu suka ce gaba ɗaya bai halatta baka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya ta kowane irin hali waɗansu suka ce ya halatta mutsalakan ta kowane hali waɗanda suka ce bai halatta ba sun kafa hujja da hadisin baya da muka karanta tun da annabi ya hana la tastaqbilu al ta bi bawlin aw ghatin kaza kaza zuwa karshe dai aw kama qala sallallahu alaihi waɗanda suka ce ya halatta mutlaqan sun kafa hujja da wannan hadisin da makamantansa amma su imamu malik ibn anas sai suka tsaya tsaka tsakiya suka ce a'a in kuka ce ai aiki da waccan fatawar ta farko dole za a jefar da wani hadisin in kuka ce ai da wannan ta biyun kuma za a jefar da hadisin farko to muku muna son a hada hadisan a yi aiki da su gaba daya to ya za a hada a aiki da su gaba daya su suka ce shine idan mutum na filin Allah ta'ala inda baban daki ba ba wata itaciya ko dutse ko gini da ya kare shi baya halatta ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya don a fili yake amma mutumin da yake cikin ban daki ya halitta ya fuskance ta ko ya juya mata baya suka ce hadisin abdullahi dan umar din haka zaka dauke shi annabi yayi haka ne daidai lokacin akwai abin da ya kare kansa da shi dan haka dan ka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya lokacin da kake cikin ban daki babu laifi a waje shine laifi yake idan kai haka shine kai aiki da dukan hadisan guda biyu wancan da wannan wanda malamai suna da ka'ida suke cewa aljam'u aula min at-tarjihi aljam'u aula min at-tarjih ko suka ce i'malu dalilaini aula min isqati ahadihima i'malu dalilaini aula min isqati ahadihima wannan zance ma'anarsa ka hada hadisai guda biyu kai aiki da su shi yafi sama da ka ɗauki ɗaya kai aiki da shi ka jefar da ɗaya in ka ce duk ko ina bai halatta a kalli alƙibla ba yanzu ya za ka yi da hadisin abdullahi dan umar kai ba za ka yi aiki da shi ba kenan in ka ce kuma a'a ya halatta a kalla ta ko ina ya za ka yi da hadisin abu ayyub al-ansari ba ka yi aiki da shi ba in ka ce a fili bai halatta ba a cikin man daki ya halatta ka yi aiki da hadisin abu ayyub al-ansari ka yi aiki da hadisin abdullahi dan umar me yafi yin aiki da hadisan guda biyu ko jefar da ɗaya ka ɗauki ɗaya yi da su guda biyu shine ma'ana imalu dalilai ne ka aiwatar da hadisai guda biyu ko dalilai guda biyu yayin da suka yi ta'arudi hada suka yi aiki da su aula min isqati adihima shine mafifici sama da kai aiki da daya ka kyale daya waɗansu malaman kuma su ma sun haɗa su amma ta hanyar daban ba wannan ba suka ce abin da dai ya kamata ne. idan a filin Allah ne to mutum in ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya haramun yayi tunda ko haramun yayi akwai zunubi a kansa idan a ban ɗaki ne mutum ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya makaruhi yayi kun ga sun raba mai hukuncin ke hadisul awwal yufidu tahrim wa thani yufidu karaha amma dai wancan zance na farko na su imam malik ibn anas ya fi karfi dan abdullahi dan umar haka yake duk lokacin da ya shiga ban daki ba sa zai fuskanci alƙibla ko juya mata baya kuma shine rawin wannan hadisin to abdullahi dan umar ko haka aikin sa yake to tunda ko haka aikin sa yake ka'ida ta malamai shine shi rawul hadith idza fassara al hadisa bima yunasibu zahirahu fa tafsiruhu maqbul kullun rawin hadisi in ya fassara shi ta hanyar su ko aikinsa da abin da ya dace da zahirin hadisin to tafsirinsa shi ake gabatarwa saboda tafsirin wani ba shi ba dan shi ne abucin hadisin shi zai fi kowa fahimtarsa saboda wanda ba shi ya ruwaito shi ba kun gane wannan da kyau dan haka kenan daga yanzu mun riga mun samu natija shine idan mutum na cikin banɗaki wannan hani bai hau kansa ba amma idan mutum yana waje fa hani ya hau kansa yayin da mutum ke waje ba abin da ya katanga ko dutse ko itaciya da ta kare shi haramun ne fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya amma in yana cikin banɗaki ko akwai katanga ko wani abin da ya kare shi to babu laifi dan ya juya mata baya ko dan ya fuskanci ka'aba wannan babu laifi a kansa waɗansu malaman kuma suna ɗaukan yato mazhabul ihtiyat sukan ce ko da dai a banɗakin ne dan dai ka nisanci al'amarin da amma yuri baka dai ila ma la yuri baka dan in ka fuskanta kila ka dan samu wani makaki a zuci ala ayi halin dai wannan shine aikin sahabi Abdullahi dan Umar an fahimci wannan da kyau al hadithu rabi ashar hadisi na goma sha biyu an anas bin na goma sha hudu an anas bin malik radiyallahu anhu annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وأنزة فيستنجي بالماء الحديث الرابع عشر أنكر أو حديثي نقو واتو حديثي نشاهد أن أنس بن مالك أنكر أو دقى أنس بن مالك الله شكار الداء قريش أنه قال أنس بن مالك ياتي kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yadkhulul khala'a yakan shiga wurin biyan bukata sawa'un ban ne sawa'un fili ne ya tafi dan biyan bukatansa yakan shiga dai wurin biyan bukata fa'amilu ana wa gulamun nahwi idawatan ni da wani yaro nahwi kwatankwaci na ta fuska shekaru idan an ce gulam yaro da ya kai shekara bakwai zuwa sama amma bai zama baligi ba shine gulam fa ahmilu sai in rike masa ana ni wa gulamun nahwi da wani yaro kwatankwaci na idawatan wato idawa wani abin zuba ruwa ne da ake yin sa da fata an gane ko abin zuba ruwa ne da ake yin sa da fata sai in rike masa wani mazubin ruwa da aka yi da fata min ma'in wato da ruwa ciki wa ana zatan kuma in rike masa mashi karamin mashi haka wanda yake ba dogo ba gajere shi ake kira anaza waɗansu suna fassara shi su ce sanda ita ce anaza to ko dai sanda ko mashi amma dai fassaran cewa mashi alhirbatu sagira karamin mashi ba mai tsawo ba shine ake kira anaza dan saboda ka'ida mashi yana da tsini daga kansa me yasa annabi ke rike shi saboda idan ya je wurin biyan bukatun tun da larabawa a sahara suke ba ita ce da yawa ya zai ya kare kansa daga jama'a sai ya kafa shi cikin sahara sai ya cire rida ɗinsa sai ya ɗora a kai kaga ya kare shi daga jama'a sannan ya tsuguna biya bukatar sannan ya tashi sallallahu alaihi sallam to kun ga wannan zai fi ɗaukar ma'anar sanda wadda ba ta da tsini ko zai fi ɗaukar mashi tunda shi yana da tsini zai fi daɗin cakawa cikin ƙasa kun ga zai fi dacewa da fassarar mashi kenan kun gane da kyau fayastan bil ma'i idan mun je wajen sai shi manzo Allah ya yi tsarki bilma'i da ruwa an gane ko ababan da za iya fahimta karkashin wannan hadisi ya yace jawazul iktisari alal ma'i fil istinja'i wannan na nuna mana halattin ashe ba lalle ne sai ka hada dutse da ruwa ka tsarki da su lokaci guda tun daga shi Abdullahi dan Umar ya ce na rike masa abin zuba ruwa a ciki da ya gama biyan bukatun sa sai ya tsarki da ruwan bai ce ya ɗauko dutse ya fara amfani da shi sannan ya ɗauko ruwa kuma ya haɗa da shi ba wannan sai yake nuna halaccin al-iktisar alal ma'i fil istinja'i malaci wa huwa afdalu min al-iktisari alal hijarati wannan shi ko yafi dacewa sama da ce ka ɗauki dutse kaɗai ka yi amfani da shi ma'ana in dai ɗaya za ka yi amfani da shi ko dutse kaɗai ko ruwa kaɗai. ba biyan za zaka hada ba wanne ya fi cancanta ka gabatar kan dan uwansa ruwa annal ma'a anqa dan ruwa shi ya yafi tsarkake jiki wal afdalu mala ce amma mafifici in a wurin waɗansu malamai aljam'u bainal hijarati wal ma ka dauki dutse din ka kankare dattin da shi sannan kuma daga baya kuma ka sa ruwa hada guda biyan shine yafi dacewa fa yuqaddamu fa hijara ya gabatar da dutse thumma yutbi'u halma sannan ya bi da ruwa li yahsul al-inqa'u al-kamil dan da wannan za a samu tsarkakuwa cikakkiyar tsarkakuwa قال النووي الامام النووي شرف الدين النووي ɗaya daga cikin manyan maza ba shafi'iyya kenan yace fallazi alaihi jama'atun min as-salaf wal khalaf abinda muka san manyan malamai magabata na farko da na karshe a kansa wa ajma alaihi ahlul fatwa kuma dukkan ma'abuta fatawa suka yi ijma'i a sa min a'immatul amsar cikin manyan malamai da ke biranen musulunci makka madina kufa basra da sauransu annal afdala abu mafifici an yi jima'a bainal ma'i wal hijara shi mai tsarki ya hada dutse da ruwa fa yasta'mil al hajara ya fara amfani da dutse awwalan farko li najasa dan wannan dutsen sai ragewa najasar karfi kenan wa takillu mubasharatuha da yadihi yayin da zai amfani da ruwa kaga hannunsa ba zai taba najisa ba tunda ya riga kan kare da dutse thumma yasta'milu al-ma daga ba sai ya aiwatar da ruwa fa in arada al-iktisar ala ahadihima in ko ɗaya yake so kawai yayi jazal al-iktisaru ala ayyihima sha yana da dama yayi amfani da dutse kadai ko ruwa kadai sawa'un wajada al-akhar aw lam yajidhu ko da akwai ruwa ya halatta kai da dutse kadai ko da akwai dutse ya halatta kai da ruwa kadai in kana so fa in iktasara ala ahadihima fal ma'u in dai ɗaya zai yi amfani da shi banda ɗayan to yin amfani da ruwa shi yafi sama da yin amfani da dutse kadai wannan maganar imamu nawawi kenan abu na biyu istidadul muslim bi inda qada'il Ilhaja li alla yuhwijuhu li ila al qiyam fa yatalawwal ashe an fi son a wannan hadisi za mu fahimci cewa ana bukatan kafin ka je wurin tsugunawar ka ka sanadin ruwanka ko dutse da zaka yi tsarki da shi dan gargaje sai bayan ka gama babu ruwa babu dutse yanzu kana neman ina zaka tashi ka nemo dutse ko ka nemo ruwa sai wannan ya sa ka bata jikinka da me gasa kenan abu na uku tahaffuzuhu an an yanzura ilaihi ahad sai ana bukatar wanda duk zai biya bukata ya kare kansa ta yadda wani ba zai samu damar ganin sa ba za mu fahimci wannan cikin hadisi ta yadda annabi ke tafiya da sanda wanda yake kafa sannan ya sa abin da dinsa akai kamar yadda muka ce dan ya kare kansa kar wani ya gaishe ashe dukkan mai nemo wa kansa mutunci wanda ya san halin ya kamata halin girma baya biyan bukata gaban jama'a haka wa ana kallon sa baya bayyana da al'auransa gaban jama'a dan Allah ya haramta kallon al'aura sai ga mutane guda biyu shine miji ga matarsa ko mace ga mijinta wannan babu laifi dan ɗaya ya kalli al'auran wani amma kawai ka tsaya ka tsuguna kana fitsari waje kowa na kallon ka wai ai maza ne yan uwanka babu laifi ko ke mace ai mata ne yan uwanta babu laifi wannan shine rashin kyautawa rashin sanin ya kamata kenan haramci ne karara Allah ta kullu lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum الحفاظ على الفروج لا يتم إلا بالحفاظ عن النظر عليه وبالحفاظ zina الزنا عن الوقوع في zina wato kiyaye farji da aka ce mutum ya kare tsiraitinsa ai biyu ne karewa ta farko kar wanda zai ga al'auranka sai matarka haka annabi ce kar ka yadda wani ya ga al'auranka a duniya sai matarka haka annabi faɗa cikin hadisi karara kaga kare al'aura kenan na farko na biyu kuma kare al'aura daga fadawa cikin zina an fahimci wannan da kyau dogaro da wannan ne wato kenan ashe baya halatta irin ababen da mutane suka saba yi a bakin kasuwanninmu ko wurare na kan titi kaga ko ina mutum ya tsuguna ya fitsari kaga wannan bai dace da koyarwar musulunci ba bai kuma dace da kiwo lafiya ba musamman a wurin kasuwanninmu a bakin kasuwa a ko ina sai ga mutum ya tsuguna yana bawuli ana kallon sa kaga magidanci yana fitsari yana shan rake ba abin da masa zafi kowa ana kallon sa ba kunya ba tsoron Allah to gaskiya wannan bai dace ba ko alama a garin musulmi a ga haka bai dace ba idan mu kuma dabara a cikin tafsirin azumi mun yi magana kan wannan muka ce ya kamata yan kasuwa muna da rumfa guda goma daga nan zuwa nan mu masu rumfan nan guda goma mu haɗa kuɗi mu sai mu yi wa kanmu ban ɗaki guda ɗaya waɗancan ma na gaba su haɗa kuɗi su yi wa kansu ban ɗaki waɗancan ma na gaba su haɗa kuɗi su yi wa kansu ban ɗaki idan muka yi ban ɗaki wadatacce wurin shiga bayan gida kamar guda biyu wurin bauli kamar guda ɗaya ko biyu shi ma ya wadace mu da makullin mu a hannun mu mun san adadin mu mu masu wannan ban ɗakin mu ne kula da shi da tsaftace shi muna da ma'aikacin da yake tsaftace shi mun tanadi ruwa ko mun jawo famfo duk wanda yake son biyan bukatarsa makulli na rumfuna guda biyu na kusa da banɗaki sai ka je ka zara makullin ka shiga ka fito kuma ka kulle shikenan kuka da za ku yi amfani da shi kun tsare mutuncin ku ta fuskar musulunci kun kuma kare kun tabbatar da kiwon lafiya kun taimaka wajen rashin yaduwar cutuka amma ko ina a yi bauli ko ina a yi bayan gida dole cutuka su yatsu tsakanin jama'a dole cutuka da an zo an yi bayan gida an bar shi an zo iska ya ɗauki shi ya watsa kan balangu da ke buɗe ko kan mai tsire da yake buɗe ko kan menene duk kurar nan da ta riga ta abin nan kai ka ga wani naman a bakin titi kai kamar an yakin badar akan sa an kare ya hadu da kura amma haka za a zo a ƙara ya ba masa mai akai a gasa shi a jikin abin nan a ƙara ba shi wuta kai kuma ka ɗauka ka je ka ci wancan ya ɗauka zai ci ba ma wannan kaɗai ba da rake da dukkan wani abin sha galibi ba ma sautacewa kusa da inda ake biyan bukata za ga mutum yana sayar da kifi yana sayar da rake yana sayar da balangu to in a tsari na musulunci kaga bai kamata mutum ya yi wannan ba ko da dokar kasa bata ce karkai ba tsarin musulunci ya riga ya ce karkai tun tuni saboda tsafta to dan haka da ya wajaba kenan ga kowane musulmi ya kare al'aurarsa bai kamata ba tsari ko ina barkatai akan titi sannan abu na gaba daga cikin abin da za a iya fahimta karkashin wannan hadisi jawazu istikdami sigari wa in kanu ahraran ashe ya halatta yaro ya rinka yi maka hidima sawa'un yaron nan ba lalle ya zama bawa ba ko da wato ɗa yana da iyayensa kaga Anas dan Malik mahaifiyarsa ta kawo shi cewa yayi wa annabi hidima kaga ba bauta ya zo gidan ba amma dai ya bayar da kansa dan hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna tare da manzon Allah tsawon shekara tara ko goma kamar yadda aka yi sabani al-hadithul khamis ashar حديثي نقوم شابير عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمسكهن أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء حديثي نشا بير manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga Abu Qatada wane ne Abu Qatada Al-Haris ibn Rubi'i Al-Ansari Allah shi kare ta gare shi yace manzon Allah ya ce la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi la dinnan kaga nahiya ce mabniya ala sukuri lama wala yatanaffas fil ina kar ɗayanku ya yi numfashi a cikin ruwan da yake sha lokacin da kake cikin shan abin sha ruwa ne lemo ne zoɓarodo ne idan kana cikin sha numfashi ya kama ka sai ka sauke shi daga bakin ka numfashin sannan ka mayar ka ci gaba an ruwaito manzon Allah sallallahu yana shan ruwa cikin numfashi uku ya kama yana sha na sha numfashi ya kama ya ɗage. ya kama yana sha na shayi numfashi na biyu ya dage ya kama yana sha na shayi na uku ya dage to ya gama kenan sallallahu alaihi wasallam ba a son numfashi a cikin ruwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to tunda an hana numfashi ma ballanta na hurawa numfashi idan idan kai me zai faru ba wannan iska ne zai fito daga jikinka ba shi yasa aka hana ka kun gane da kyau manzon Allah sallallahu ya yi hani kan al'amurra guda nawa cikin wani hadisi al'amurra guda uku guda biyu sun shafi ladubba na shiga ban daki farko dai shine kar mutum ya rike gabansa da hannunsa na dama lokacin da yake bawli wato sai dai hannun hagu kenan abu na biyu kar ya shafi najisar jikinsa da hannunsa na dama lokacin da ya zo kama ruwa sai dai hannun hagu wannan al'amurra guda biyu suna da alaka da adab wato a kaza haja abu na uku wannan kuma can babinsa daban shine zai iya shiga wato kitabul atima ko kitabul shir ko menene da menene sauransu abin da dai ke wa, kar mutum ya numfashi cikin kofin da zai sha ruwa ko ƙwaryar da zai sha ruwa to wannan hani da annabi ce kar ka yi kaza kar ka yi kaza kar ka yi kaza me yake wa haramci ne ko kuma karhanci ne waɗansu malamai suka ɗauka akan cewa wannan harifa haramci ne haramun ne mutum ya rike gabansa lokacin da yake bawale da hannunsa na dama haramun ne kenan in har ya rike yana da mai kenan zunubi haramun ne ya taba najasa da hannunsa na dama ya ce zai kama ruwa da hannun dama haramun ne in har ya haka yana da mai kenan zunubi haramun ne ce zai numfashi a cikin kokon da yake shan ruwa kenan in yayi yana da zunubi kenan shine abin da suke nufi da in sun ce haramci waɗansu malaman kuma suka ce karhanci ne gaskiyar al'amari za a ɗauke shi a matsayin haramci don saboda abin da muka sha faɗa tun jiya da shekaran jiya cewa annahyu almujarradu an alqara'in yufid at-tahrim dukkan hani wanda babu wata alama da za ta kai shi mustahabanci to zaka ɗauke shi a haramci yake nuna wa kenan an gane ko hukunce hukuncen da za a iya fahimta da hadisin na farko nahayu an masu zakari bil yumna halal bauli an hana mutum ya rike gabansa da hannunsa na dama lokacin da yake bawali na biyu annahyu anil istinja'i bil yumna an hana mutum ya tsarki da hannun dama na uku annahyu anit tanaffus fil ina an hana mutum ya numfashi cikin kofin da yake shan ruwa na hudu ijtinabul ashiya'il kazira ashe duk abu kazanta ne santa sa ake me yasa aka ce karka taba da dama saboda kazanta ne don dama da ita kake bayarwa ko karba da dama kake cin abinci kuma hannun dama da ɗan yatsansa ne kake karkaɗawa lokacin da kake karatun tahiya kake nuna tauhidi da haka bai dace a yi ƙasƙantattun al'amura da shi ba sai dai ababai waɗanda suke nuna girma da ya kamata an gane ko duk za mu fahimci wannan cikin hadisi fa iza tarra ila da ta bil yasar in dole sai mutum ya taba najasa sai dai ya najasa nan da hannun hagu wannan ya shafi zai wanke wa kansa ne ko zai wanke wa yaro mace za ta yi wa yaro tsarki sai dai ta yi da hannun hagu ba za ta yi da hannun dama ba dan ba a bukatan taɓa jisa da hannun hagu to a hannun dama kai sai dai na hagu sai dai in mutum ya zanto yana da larura mutum ne mai hannu ɗaya kaga ba yadda ya iya la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha shi ma in dai hannu ɗaya na da shi kuma ya zanto na dama kaɗai to abin da ya kamata shine ya zanto yana da wata safa ta musamman ta leda wadda zai rinka amfani da ita wajen tsarki dan ya tabbatar dai ya kwatanta wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam in bai samu halin wannan safa ba to kuma wannan shikenan amma dai in dai da hali ya samu wani abu dai da zai sa hannunsa cikin lokacin da zai sarki din nan shi ya fi dacewa da shi wannan ko abu ne mai sauki mutum ya safa wa kansa safa ta roba wanda zai rinka amfani da ita in yana da wannan uzurin ko larura abu na biyar bayanu sharafil yamini wa fadluha alal yasar a cikin mun fahimci falalar hannun dama cewa shi hannun dama dai yana da falala sama da hannun hagu abu na shida al'itina'u za nazafati amma muna lura da yadda musulunci ke kulawa da tsafta la siyama al-makulat wal mashrubat musamman wajen abinci da abin sha allati yahsulu min talwisiha dararun fi siha wanda gurɓata abinci ko abin sha na iya kawo cikas ga lafiyar ɗan adam da kiwon lafiya me yasa dan saboda idan mutum yana cuta da ake yawan ɗauka. wadda galibi tana yaduwa ta numfashi mura nan ana iya daukar ta fuskar atishawa da mutum zai kana kusa da shi ka shaka ba tare da ya kauce maka ba tare da kai ka rufe abin nan ɗinka ba misali abin da ya shafi a tarin TV wanda ake yawan ɗauka ta hanyar numfashi ko abin nan idan mutum ya sha abin sha ya yi numfashi a ciki ya zanto bayan ya sha ya rage kai kuma zaka ɗauka ka sha to in yana da cutar da take yaduwa da wuri cikin lokacin nan ya zuba abin a ciki kai kuma ka karɓa ka kwankwada ne shari'a ta toshe don ki dan rigakafi wanda aka ce ya fi magani shi manzon Allah ce kar kai numfashin a ciki in za ka yi numfashin sai ka cire ka yi numfashin ka auji sai ka ci gaba da sha an fahimci wannan da kyau wato kun ga koyarwar musulunci wato inda za mu ba ɗabi'un gaba ɗaya ba za mu wahala ba ba za mu wahala sosai ba misali ka fara daga tsaftace bakinka da tsaftace jikinka asuwaki da sauransu duka tsaftace jikinka ka zo shan ruwa kuma baka yi numfashi a ciki ba inda za ka kawo katuwar kwarya babba da ruwa a ciki wannan ya sha ba wannan wannan ya sha ba wannan sai zanto kowa ya zauna lafiya dan kowa na asuwaki bakinsa garau kowa bai yi numfashi a ciki ba to amma idan ka kawo mutane ba su asuwaki ba su tsaftace bakinsu sannan kuma suna numfashi cikin ruwan in mutum ɗaya na da cuta ya fara sha duk sai rabawa sauran nan take kar ku ɗauka cewa wai cuta wani baya ɗaukan cuta don akwai wanda suke da wannan aƙida ba nasi daga Allah ko manzansa da yace wani baya ɗaukan cuta abinda da aka ce la adwa wala tiyara wala hamata wala safar ma'ana la adwa ita cutar ba ta tashi da kanta ta shiga jikin wannan sai da qada'ullahi wa qadarihi tasirin ta ita kadai baya wa sai bil qada' to qada din nan kuma yana nan shi yasa kai sai aka ce kai ittikazul asbab ba da mattakhasta sababa tattakilu ala rabbis sabab musabbibul asbab huwa Allah ta'ala aikin ka wajibi ne kai ittikazul asbab idan ce a ce ai na dogara ga Allah to wannan ragwancin ka ne ka kawo shi ka jingina wa kaddara kasawar ka ce ka jingina ma kaddara amma shari'a ai ta ce idan ka kuda kura ka gudu in gobara ta kama gidanka kai me ka kashe ko da jako wani da'ifin hadisi da yake cewa in gobara ta tashi ku kabbara <laughs> kaga wannan kana kallo wuta gidanka zai cinye da wuta kana ta kabbara wuta tana ƙara kaga illar hadisai da ife kenan ko mawdu'ai in sun yarda tsakanin jama'a sai su gadarwa mutane hasara in gobara ta tashi ka kashe shine bayani nemo ruwa kirawo yan kashe gobara shine magana amma ka tsaya gefe guda kana tara ka kabbara wuta dai ba za ta mutu ba za ta cinye maka gidanka ka ga bai ifan hadisai in mutum ya bi su ma ba zai zauna lafiya ba sai su gadarwa da mutum hasara to don haka sai ake bin diddigi wajen hadisi kafin yin aiki da shi don ka tsaya kan yadda shari'ar musulunci take so kar ka wuce don saboda haka wato ashe kenan ana iya ɗaukan cuta abin nufi a aqidar musulunci shine cutar tana iya tashi daga wannan zuwa jikin wannan da qada'in Allah da zartaswa Allah ba dan tasirin ta bai tana ita kadai amma ka ce sansan ba ta tashi wannan ba za a yi ba amma ta iya tashi amma ba ta yin tasiri sai da izinin wa da izinin Allah da akwai lokacin da mutum zai yi atishawa din kusa da kai ka shaƙi wannan abin nan din kuma kila kwayar cutar ta shiga jikinka amma ba ta yi tasiri ba dan Allah bai kaddarta ta yi tasirin ba to wannan kaddarar ta Allah abin ne da ya shafi tauhidi da za ka kudurce a zuci amma neman ka kare jikinka ta yadda cutar kar ta shiga wannan ya zama wajibinka ka tashi tsaye kai haikan kai wannan tattakin bil asbab kenan kun gane wannan da kyau saboda waɗannan matsaloli in mutum bai fahimce su ba ta fuskar aqida aka samu bid'a guda biyu bid'a ta farko bid'ar qadariyya wanda suke inkarin kaddarawar ma gaba daya suna ganin Allah baya da kaddara duk abin da ga ya faru a duniya ki cibus akai coincidence ne kawai dace ne ba Allah ne ya tsaro shi ya faru ba kitibus kawai sai ga ka a masallaci ba Allah ne ya tsaro za ka zo yau ba <laughs> kaga wannan ɗan ya ke. to wannan kuma kaga wata babbar bid'a ce inkarin kadara din to kuma sai daga biyu na abin nan sai jabariya kuma a gefe ɗaya wanda su kuma gaba ɗaya komai sun laftawa kaddara suka ce ba ka da iko sai abin da Allah ya yi suka ce shi insanu majburun ala amali ma'ana laysa lahu ta'sir fa huwa karishati fi mahabbir riyah suka ce tamfar gashi idan iska ya taso yana da daman da zai wa kansa direction din da yake so iskan nan gashin nan kaga sai inda iska ya kada shi suka ce ma sai inda iska ya kada ka ma'ana kaddara ce ke ingiza ka in ka fada nan ita ce in ka fito daga can ita ce ma'ana baka da naka ko ana gobara karka gudu kenan tsaya sai in kaddara ta tura ka kaga ya zama shirme kenan to mazhabin ahlus sunna shine tsakatsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata mun yadda da kaddara mun yadda kuma Allah ya bai wa dan adam dama ta daukan mataki dan jawo wa kai amfani ko kare kai daga mai cuta to ya zama lallai mutum ya dauki matakin dan ya jawo amfanin ya dauki matakin dan ya kare kansa daga cutar amma daukan matakin kadai ba shi zai sa ya tsira ba sai in ya dace da kuma kaddarawar ubangiji aikinsa shine ɗaukan matakin sauran kuma sai dogara ga Allah amma ya ɗaukan mataki dogara ga Allah wannan bid'a ne ya dauki mataki kuma ba ruwan shi da kaddara wannan kuma ita ma bid'a ce dole sai ya hada guda biyun ya dauki mataki kuma ya dogara ga Allah ya zama al'umma ta tsaka tsakiya an fahimci wannan da ke ko ku hakuri mun shiga cikin aqida laruran zance ne da kawo na biyu na bakwai kai daga cikin al'amuran da za a fahimta karkashin hadisi sumuwu shari'i wato kamala na shari'ar musulunci da ɗaukakuwarta haisu amara bi kulli nafi ta yadda shari'a za ga duk abin da sai amfani da shi ta yi umarni da shi abu ne mai amfani wa hadara min kulli dar ta yadda kuma shari'a duk abin da ta hana to abu ne mai cutarwa wannan duk mun fahimci wannan cikin wannan hadisi al hadisu sadisa ashar hadisi na goma sha shida an abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhuma قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما malam yayi basa hadisi na sha shida an karɓo shi daga abdullahi bin abbas allah shi kare ta a gare shi shi da mahaifinsa abbas ibn abdul muttalib baffan annabi kenan qala abdullahi da abbas ce marra nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi qabrayni annabi ya wuce ta waɗansu kaburbura guda biyu lokacin da ya wuce fa qala sai ya ce innahuma la yu'azzabani lalle su biyun nan ana azabtar da su me yake nufi da su biyun nan kaburburan ko waɗanda ke cikin kaburburan waɗanda ke ciki ba kabarin ba dan kabari gadi za a yi masa azaba ne wanda ke ciki innahuma la yu'azzabani lalle su biyun nan ana cikin azabtar da su wa ma yu'azzabani fi kabir abinda ake azabtar da su domin shi ba wani babban abu bane ba su a ganin su suna yin shi suna ganin abu ne mai sauki amma gashi ya jawo musu azaba sai annabi zai bayyana mai suka kasance sai yace amma a ahaduhuma ɗaya daga cikin su fakana la yastatiru min al ya kasance baya tsarkakuwa daga bawli la yastatiru ma'ana baya sanya kango tsakanin shi da bawalinsa yakan kyale bawalinsa ya taba jikinsa ba tare da ya wanke ba ko ya fito ba tare da ya wanke wajen ba kaga bai sa sutura tsakaninsa da bawli ba kenan a wata riwayan yakan ce la yastabri'u min al-bawl baya tsarkakuwa to waccan riwaya ita ke fassara la yastatiru a nan gurin wa amma al-akhar ɗaya daga cikin su kuwa fa kana yamshi bin namima ya kasance yana yawo tsakanin mutane da annamimanci me ake nufi da annamimanci gulma ya ɗauko zancen wannan ya kaiwa wannan ya ɗauko na wannan kuma ya kaiwa wannan dan ya ɓata mutane dan ya ɓata ma'abuta alaka guda biyu wani na alaka da wani kai kake hasar dan mai suke tare sai kake ganin sai ka ɗauki mataki da zaka lalata su sai ka ɗauki mataki na ziga kana ziga wannan akan wannan kuma ka ziga wannan akan wannan wata na alaka da wata suna kawance ke kina jin haushi dan mai suke kawance sai yake kokari ki shiga tsakanin su ko ka shiga tsakanin ubangida da yaron gida ko ka shiga tsakanin mutum da ɗansa ko ka shiga tsakaninsa da amininsa ko ki shiga tsakanin mace da kishiyarta ko da makwabciyarta duk wannan gaba ɗaya ya shiga ciki ya zama yawo da annabimanci wanda gashi yana jawo azabar kabari ko kai musulmi ne wannan na jawo a yi maka azaba cikin kabari an gane da kyau to me ya faru fa aka jaridatan rataba sai annabi ya ɗauki jarida abinda ake nufi da jarida nan ba jarida ta hausa ba jarida ta larabci jaridatar rataba sai ya ɗauki jarida wato yar tsimangiyar dabino rataba ya wadda bata bushe ba wato waɗansu sukan fassara jarid ɗin shine al'asif wato idan ka kalli itacen dabino ba yana da zangarniya babba ba wadda a jikinta akwai kaba din to ita annabi ya ɗauka ta tsakiyar doguwar rataba ɗanya ce sai ya ɗauke ta ba fa shaqqa ne sai ya raba ta gida biyu ya tsaga ta gida biyu haka fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan kowane kabari sai ya kafa guda ɗaya a kansa ya zo jikin wannan kabarin ya sa ɗaya ya ji jikin ga wannan kabari ya sa ɗaya fa kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi lima fa'alta hadha dan me kai wannan qala sai annabi ce la'allahu yukhaffafu anhuma mai yiwa a sauƙaƙa musu azabar da suke ciki malam yayi ba sa matukar waɗannan abin da na sa bai bushe ba in yana nan a ɗanyensa kila zai kaffafa musu azaba amma in ya bushe kuma shi shikenan kuma yanzu wannan hadisi daga cikin darussan da za mu ɗauka a cikinsa tabbatuwar azabar kabari cewa lallai akwai azaba a ina a cikin kabari kama ishtaharat bihi al-akhbar wa huwa mazhabu akthar wannan shine mazhabin da akthar al kai zaka ce kullul a'imma in dai ahlus sunna ne duk wanda ya saba wannan kudan bid'a ne duk ahlus sunna sun yadda akwai azabar kabari dan tabbatuwarta a cikin nassi na Qur'ani da tabbatuwarta cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nassin Qur'ani ubangiji ta'ala yake cewa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun a barzakh din nan shine wurin da lokacin da yake biyo bayan mutuwa kafin a tashi kiyama to a cikinsa ne ake wa waɗansu ake yin azaban kabari din ai nassin qur'ani ya tabbatar cewa dangane da iyalan gidan fir'auna annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya akwai wuta da ake bujiro musu ita a gasa su da ita guduwan da safe wa da yamma da safe azabar safe daban da yamma azabar yamma daban haka ake musu to wannan azabar wace azaba ce kaga dai ba ta duniya bace ba domin sun riga sun mutu ba kuma ta lahira bace domin ta lahira la yukhaffafu anhum al'azabu wa lahum yunsarun ba a sauƙaƙa ta wannan ya nuna lokuta biyu ake ta guduwan wa ashiya za a yi da safe za a yi da yamma da daddare suna lafiya tsakiyar rana suna lafiya amma da safe za a yi da yamma za a yi to wace azaba ce wannan dole dai ta duniya dai babu ita dan an riga an halakar da su da ruwa lahira kuma ba a sassauta ta a cikin dukkan lokaci ake yin ta ba safa da yamma kadai ba dole sai ya tsaya sai abu guda ɗaya shine azabar mai azabar kabari shine tafsirin ahlus sunna wal jamaa yuraduna alaiha guduwan washiya yani fi quburihim abin da ke nuna azaban kabari ce wanda aka yi ta bayan mutuwa kafin tashin kiyama dan a gaba sai ya kawo maganan azabar lanin lahira sai ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ashaddal azab kaga ta fita da tsanani kenan amma ranar da kiyama za ta tsaya sai a ce ku shigar da iyalan gidan fir'auna cikin ashaddal azab ina fatan kun fahimta duk inda mutum yake sai an masa wannan azabar in ya cancance ta an binne shi cikin kabari kuraye suka cinye shi gobara ta cinye shi ambaliyar ruwa ne cikin teku ya mutu duk inda yake dan abin da ake kira alkabar din a larabce shine lokacin da yake biyo bayan mutuwa ba wai wannan ramin ba wannan ramin yana ɗaukar ma'anan kabaru a larabci amma asalin hakikatin alkabar shine lokacin da yake biyo bayan mutuwa dan Allah ce summa amatahu fa akbara summa idza sha'a anshara amatahu fa akbara wannan cewa Allah ke kashe mutum kuma shi ne ke rasar da shi fa aqbarahu kaga a rasar da shi ta yadda ba a ganin sa ba wai sa shi cikin kabari ba domin ba dukan wanda ya mutu bane yake cikin kabari yake cikin rami a shi alkabar din yana nufin me abin da yake biyo bayan mutuwa wani lokaci da yake biyo bayan mutuwa kafin a tafi kiyama shine alkabaru sawa'un mutum na cikin rami ko kura ta cinye shi kun gane wannan da kyau da haka duk abin da mutum ya cancanta a masa na azaba zai same shi abin da ya cancanta a masa na ni'ima zai same shi a wannan hali ya rage naka tambaya ta yaya za a yi masa azaba sai mu ce to wannan ta yaya din da kake tambayar shine wanda babu wanda ya sani sai Allah sai dai ka sallama Allah ya ce zai dole ka yadda yaya kuma ba sai ka sani ba inda ya so ka sani sai saukar da wahayi ya sanar da kai tunda bai faɗa ma ba kame bakin ka la yasalu amma yaf'alu wa hum yasalu ba tambayar Allah dan me ba dai ya ce zai ba sai ka yadda amma yaya zai yi wannan yana cikin imanu bil ghaib ba a wajibta maka ganowa ba duk abin da yake mawara al madda mawara al hawa shine ake kira al ghaibiyat nu'minu bihi duna an na'lam al dole mu yi imani da abin amma ba lalle ne mu san kayfiyya ba kun fahimci wannan da kyau na biyu adamul istibra'i minan najasat من min fi hadal azabi alwajibi fi hadal العذاب wato rashin yin tsarki idan mutum ya yi bawali yana jawo azaban kabari daga nan za a gane illar imma wanda ba musulmi ba wanda dama ya shi da ya yi bawali ba ruwansa baya tsarki baya sa ruwa baya sa dutse zai tsaya ne bawalin ya gama bai gama ba ya sa wanda sai ci gaba ba sallah zai wala tana da mai tsarki ko musulmin da baya sallah musulmi ya kenan gashi nan rabi da rabi kenan ko wanda tariku salati wata rana ma ya baya yi wata rana yi ko wanda yake yana yin sallar amma bai damu da ya tsaya wajen fitsari sai ya dinge gaba ɗaya ba to dukkan wannan dai ana masa barazana da cewa azaban kabari na jiransa dan haka fal wajib abin da yake wajibi ga mutum al istibra'u minha mutum ya tsarkaka daga najasa fal hadisu yadullu ala anna lil bawli bin nisbati ila zabil qabr khususiyya wannan na nuna ashe bawali na da wata khususiyya daban wajen sabauta azaban kabari tunda kaga ba a ce mai bayan gida ba sai aka kawo mai bawdi wa yu'akkidu zalika ma rawahu al-hakim wa ibn khuzaimah wa huwa aktharu azab qawa wa huwa aktharu azab qabr min al-bawl annabi ke cewa da yawan azaban kabari sababin ta shine fitsari qala ibn hajar wa huwa sahihul isnad wannan hadisi sahihi ne inji ibn hajar na uku cikin abin da zamu fahimta gargashin hadisin da harimun namimati bainan nas yadda musulunci ya haranta gulma tsakanin mutane wa annaha min asbabi azabil qabri gulma din nan tana ɗaya daga cikin abin da ke jawo azabar kabari kun gane da kyau na hudu rahmatun nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ashabihi wa hirsihi ala ibadi sharri anhum yadda annabi ke jin kan mutane da yadda yake kwadayin su ne sharri ya kautar da sharri daga mutane ya ga ana musu azaba ya dauki wannan abin nan ya zama sababin sauƙaƙa azaba na biyar astaturu al dhunubi wal uyub sitirce zunubin mutum da aibinsa fa innahu lam yusarrih lam yusarrih bismai sahibai hadha bismi sahibi al qabrayn walallahu maqsud kaga annabi bai ambaci sunayen masu kabarin ba kawai sai dai ce ana musu azaba inda ya so ya fallasa ba za a sanar da shi ta hanyar wahayi ba wannan kabarin wani ne da wani to ashe idan mutum na laifi kokari yake a koye laifinsa sai dai a ambaci illan laifin dan ba makasudi bayyana sunansa ba makasudi ya daina laifi an fahimta ku shi yasa yanzu da dama mutum zai zo yayi wani laifi ana cikin karatu annabi ya san wani mai laifi kaza ne ba zai ce wani me yasa kake da kaza da kaza ba ka daina ya zama tonan silili kake masa gaban da ba. sai ya annabi rinka cewa ma balu aqwamin yafaluna kaza wa kaza ma balu me yasa waɗansu mutanen suke yin kaza ne wai me yasa waɗansu ba sa daina kaza me yasa waɗansu suke kaza yo ai ya san ko da waye ki amma me yasa bai bayyana sunansa ba dan a shi abinda ake so ya daina laifin dan haka sai aka faɗi laifin kadai ba tare da an ambaci sunan shi ba to wannan abu ne mai mahimmanci wajen fadakarwa in ka ga an bayyana sunan mutum to sharrinsa ya kai makura sai a faɗi sunansa dan mutane kasu koyi da shi dan saboda shi ya kiji ya kangare wa gaskiya ba dan ya jahilce ta ba ya san gaskiya ce ya kita ba alkhairi ta tare da shi sai sharri to wannan ya halatta a ambace shi da sunan shi a faɗi sharrinsa don kar mutane su yi koyi da shi amma duk mutumin da bai san gaskiya ce ba ya kauce mata bai san abin da yake kai barna bane ba sai a faɗi laifin kadai ba sai an ambaci sunansa ba haka duk mutumin da yake ko da ya san abin laifi ne yana yi ya san gaskiya ce ya kauce mata amma yana da waɗansu ɓangarori na alheri masu yawa wanda sun fi wannan sharrin nasa yawa to shi ma ba sai an ambaci sunansa ba sai dai a faɗi laifinsa kaɗai wannan yana cikin fiƙi da'awa da ya kamata masu wa'azi su kula da shi duk mutumin da yake da alkhairi mai yawa sharri kaɗan to in za ka yi masa wa'azi Kar ka ambaci sunansa dan karka ne santar da mutane gabarinsa dan alherin da ke tattare da shi saboda dabi'ar mutane in ka ce wani baya da kirki wani mutumin banza ne me zai faru sai a daina karba daga wajensa a daina sauraronsa a daina jin wa'azinsa ko faɗakarwarsa sai ya sa alherin da ke tattare da shi ka haramta wa mutane wannan alherin amma ko in dama baya da alheri ko dai sharri ne da shi wannan ka ya kamata ka faɗa dan a nisanci me dan a nisanci sharri amma duk mutumin da yake da alkhairi mai yawa sharri kaɗan to ka faɗi laifin sharrin kaɗai karka ambaci sunan mutumin ka sitirce shi ne fa alkhairi wannan yana cikin al'amura masu dama wanda yake yukhillu biha kathirun min ad-du'at da yawa daga cikin masu wazi ba sa fahimtar haka sai ga mutum sa shine kawo gyara amma sai ya haifar da barna ta inda bai sani ba wajen ambatan sunan wane wajen wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza sai ya haifar da barna mai yawan gaske da niyyarsa kuma ya kawo gyara amma rashin karancin fahimtar sai ya kawo masa wannan abu na shida kauluhu ma yu'azzabani fi kabirin ya ce gashi ba a musu azaba cikin babban wani abu ai bi sababi zambin kabirin tarkuhu kabirin tarkuhu ba wani babban laifi bane ba wanda zai wahala su bar shi inda sun ga dama za su iya bari fa inna tarkan namima wa taharruz min al laisa min al-umuri sa'bati shaqqa mutum ya tsarkake kanshi daga fitsari ko ya daina gulma ai ba abu ne mai wahala ba daina shi abu ne mai sauki amma sai mutum ya ci gaba da yi dan kankanin abu ne sai jawo mutum azaba yana yin abu dan yana a ganin sa karami ne ta hasabuna huwa hayyun wa huwa inda Allah azim to dan haka dai wannan hadisi abin da yake da alaka da shi ta babin ta babin tsarki shi ne ko babin shiga ban daki dan ya nuna ashe idan mutum ya shiga ban daki dan biyan bukatarsa lalle ne ya yi iyakacin kokarinsa ya ga ya tsarkake kansa daga najasan nan da ya je ya yi wannan ku zai faru ta yadda idan ka je tsuguno ka yi tsugunar da ka yi ka tsuguna irin tsugunawa da za ta bayar da dama duk abin da ka je yi ya gama fita in bawali ne ya gama fita bayan ka tabbatar da ya gama fita sai ka wanke ka tashi ko ka yi amfani da dutse ka tashi in ma bayan gida ne haka wannan kokarin tsarkake kanka daga wannan bawalin zai ne santar da kai daga azabar kabari rashin tsarkakewa zai gadar maka da azaban kabari ashe ko abu ne mai girman gaske na to sai dai wajen wannan tsarkakewar kar ka yadda da wasu wasun shaidan da zai maka ta cewa idan ka zo bawalin bayan ka tsuguna ka kare sai ka matsa gabanka sai ka karkada sai ka yi tsalle sai ka yi tari wai dan duk bawali ya gama fitowa duk wasu wasan shedan ne wannan asaltu na nasr nan da malaman fiqh suke magana hadisin sa za'ifi ne bai tabbata daga bakin annabi ba ba wanda yace ka matso ko ka jijjiga a'a kai dai ka tsuguna ka gama bawalin ka tsaf ya gama fita sai ka wanke ka tashi amma cewa sai ka matso sai ka jijjiga Allah bai ce wa manzon Allah bai ce an gane wannan da kyau hadisin sa za'ifi ne ibn al-qayyim yace da naji ibn taymiya ya ja inkarin wannan sai na muraji'an sa nace an ce fa akwai hadisi akai yace hadisin za'ifi ne yace kuma asali ma shi bawali wato kallabani fittar kamar madara ce a cikin hantsar ko nono ne a cikin hantsar dabba in tarattahu qar wa in hudar dar yake cewa in ka kyale wannan nono din baka matsa hantsar ba nonon dabbar zai zubo amma in ka matsa kuma in zaka matsa sau ɗari zai daina zubowa yace to haka bawali yake in zaka matsa sau ɗari sai ya fito sau ɗari in ka kyale baka matsa ba kuma zai tsaya dan kansa to sai ka wanke shi kenan sai ka tashi ka tafi amma sai ɗin ya ta wasu wasi har wajen ababe guda goma ibn al-qayyim ya lissafo yace cikin abin da shedan kewa mutane wasu wasi wa na farko ga al-saltu na farko ga an-nasaru duk wani hadisin sahihi ne sai ma wanda baya da hadisi akwai al-hashu wanda zai bude kofar da fitsarin ke fitowa ya sanya tsimma ko auduga ya la ya goge shi sannan ya wanke akwai kuma al-hablu wanda zai daurawa kansa igiya igiya daga sama ya kama ta in ya kama ta ya jaja sai ya saki duro wai dan fitsarin da yake ciki gama fitowa akwai ma wanda yake hawa mata takala ta tsani ya duro akwai wanda zai tari da karfi wai dan bolin da ya gama fitowa duk wasu wasan shedan ne Allah bai ce muka wannan ba manzon Allah bai ce muka wannan ba wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim dan haka da aka ce ka tsarkake to sai ka tsaya daidai inda shari'a ta ce karka je wajen tsarkakewa ka yi guluwi ka shiga bid'a ba tare da kafar gaba eh hmm. wanda baya iya rage fitsari wannan kuma ya zanto larura ce tashi mai salisul bawl kenan mun sha ba da fatawa yadda malamai suka faɗa a kai malamai sun riga sun gama mana fatawa suka ce duk mutumin da yake da baya iya rike fitsari cutar fitsari salisul bawl ne ko yaushe fitsari na iya fitowa jikinsa hukuncinsa daban wannan ba zai yi alwala ba sai lokacin sallah ya shigo yayin da zai sallah sai je ya tsarki ya yi alwalarsa ya zo ya ci gaba da sallah ko da bayan ya alwala wani abu ya dago kare damu da shi ya je ya sallarsa haka ko yana cikin sallah fitsari ya fito ya ci gaba haka in lokacin wata sallar ta zo zai yi ya sake yin tsarki ya yi alwala shine abin da aka wajabta mishi duk abin da ya fito bayan alwalarsa kare damu da shi shi ba zai yi alwala ba ne ce bari in ajiye ta dan nima yan an jima in yi sallah da ita a'a idan ma ya bata ajiyuwa shi a wurinsa dama zai yi ne daidai lokacin da ya zo masallaci in ya zo masallaci ya shigo ya nafila liman ya shigo ya yi sallah babu laifi a kansa malam ko da yana cikin sallah fitsarin ya fito ba karshe ba kenan zai ci gaba to ya kake wata magana kuma da kuma da kake so sama da wannan bayani wani wani ka abu yanu min hazal bayan shi yasa wani malam yake cewa ba abu mai wahala irin bayyanar da abu bayyananne kun gane ku abu bayyananne bayyana shi sai zanto shine mai wahala yanzu abu ne mai sauƙi in abu ya ɗan shiga duhu mutum ya zo ya ce maka da Allah menene sokorodo kaga sai ka faɗa masa wani abin sha ne ake jikawa a hada da kaza a yi kaza a sha amma da ke da Allah mai ruwa ya za ka masa bayanin ruwa <laughs> da abin da yake a bayyane to bayyana shi ya fi wahala shi da Allah menene rana na ji ana cewa rana me rana menene wata duk abu bayanan ne bayyana sai yana da wahala kun gane da kyau abin da ya rage mana cikin wannan hadisi menene hukuncin sanya wani itace akan kabari manzan Allah ya samu kabarbara guda biyu ya ce ana musu azaba ya ɗauki jaridun nasl ya tsaga gida biyu ya dasa akan wannan ya dasa akan wannan waɗansu ruwayar sun nuna lokacin da ya sa jaridun nasl ɗin ya sa a daidai kabarin a daidai kan kabarin ba wajen kafafu ba kenan daidai wajen kai to me hukunci yanzu mu ma idan mun je makabarta za mu iya ɗaukan wani abu na bishiya mu dasa a jikin kabari don cewa a sauƙaƙa masa azaba ko ba za mu yi ba a ko malaman da suka ɗauka cewa za a yi amma zance mafi inganci duk maganganun da malamai suka wannan shine ba za a yi ba saboda mai annabi ba kowane kabari yawa ba a rayuwarsa sau nawa ya je makabarta da yawa amma bai ba sai sau nawa sai so daya ya nuna qadiyatu ainin la umuma laha abinda malaman usul fiqh ke cewa qadiyatu ainin la umuma laha hukunci ne da ya shafi kun mutane wanda bai game sauran kowa da kowa ba da ya game kowa da annabi ya yi wa sauran amma bai taɓa yawa kowa ba sai wa sai waɗannan abu na biyu menene dalilin da ya sa ka yi idan za ka yi ɗin annabi ya yi saboda me dan a sauƙaƙa musu azaba to kai yanzu kana da bukatan ka san wannan kabarin ana masa azaba kafin kai wanda baka da ikon da zaka san wannan tunda ba a maka wahayi kaga wannan ya fito fili idan ka dauka kai sai mu ce me yasa kai sai ka ci da a sauƙaƙa masa azaba ce yanzu kai da awar sunan gaibu kenan wa faɗa ma ana masa azaba ya kai ka sani an bayyana ku to kila wani mai ta'annutun magana zai iya cewa na san shi mutum ne wanda baya tsarki idan yayi mutum ne mai gulma tsakanin jama'a na haka tabbas ana masa ta ce wannan cewa mai bawali baya tsarki ana yi masa da mai annamimanci ana yi masa wannan cikin taron jama'a kenan amma shi ka sani ko yayi istighfari ta kankare masa kafin ya tuba kafin ya mutu ka sani ko yana da rinjayen aika na gari wanda suka fi karfin wannan laifin Allah ko ya ce innal hasanati yuzhibuna sayiat zalika zikral zakiri ka sani ko bayan mutuwarsa mutum arba'in sun yi masa sallah waɗanda ba sa shirka annabi ya ce duk wanda ya mutu aka samu mutum arba'in sun masa sallah waɗanda ba sa shirka suka nemi cetonsa Allah zai ba su ka sani ko ya samu wannan zaratan ahlus sunna wal jama'a <laughs> ba shirka ba bid'a sunna kawai qala Allah qala rasulullah an samu mutum 40 kamulai ga gemu ga aswaki kowa <laughs> ahlus sunna wal jama'a an samu mutum 40 sun masa sallah ka sani kaga duk baka san waɗannan ba ashe ko ka san yana laifin baka da ikon ka ce me ana masa azaba din dai idan kai haka kai ganganci dan baka da ikon da zaka sani sai ta fuskar wahayi annabi ana masa wahayi shi yasa sani ko ba a maka ya aka ka sani to ashe kenan ba za a yi koyi ba da annabi wajen dasa wani abu kan kabari duk wanda ya wannan yanzu bid'a yi annabi waɗannan kawai ya taɓa yawa banda so bai wa wani ba kuma babu wani sahabi da ya taɓa yin koyi da annabi kan wannan waɗansu suna cewa imran bin hussein ya yi amma dai a tabbatar da ruwaya ko da ya yi dai ya saba aikin annabi dan wannan qadiyatu ainin ce la umuma laha to duka duka anan ya kamata mu taka burki abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah